Maganar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Shi so ba zai ɓoye ba ba zai koka ba ita in zarzo na kaiminta kuma ba ta uya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a yi ba tirsasa ta ta yi magana saboda babu wanda zai aikata mun wannan mugun abu sai wannan matar yarinya ita ce jibrin na'am a gabanka sau da tarin zai da Allah subhanahu wataala gaskiya ne kuma ka sani cewa ba a yin rantsuwa da Allah akan ƙarya ko akan ƙagi ko akan wani abu mara kyau saboda haka abu ɗaya zan muku da kai da ita gaba ɗaya tun da abin turka ta yawa ita ce ba ta ba kai kuma ka ce ita ce abu da zan muku shine zan sa kowannen ku yi alwala akwai alkur'ani mai sarki zan sa kowannen ku ya rantsi da alkur'ani yarinyar nan bai ta lallaba ta ta lakaba ba ta danna min layi na hobi na saboda cutar da ni kuma sannan sai a ce na rantse ni gaskiya ba zan rantse da alkur'ani ba saboda na san girman sa ko kana da gaskiya ka rinke da alƙur'ani sai ka haukace ko kuma ka zama wani iri aha ta kai haka bane to wannan dai shine maslaha guda daya ko dai a bar maganar ko a rinje da alƙur'ani zarso na faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Kin shigo Aisha? Sannun ku. Tun sannu da zuwa. Bismillah Ina kwanan ku? Lafiya ƙalau. Ya aiki? Alhamdulillah. Allah ya taimaka. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ya hanya? Lafiya lo. To sannu. To yanzu aya kuke? To, har yanzu dai muna jiran kiran Umar Hashim ne. Ya ce za mu zo dukan mu za mu rantsuwa da Alƙur'ani. Hakan shine daidai. Kin ga haka shine zai sa a gane mai gaskiya tsakanin ke da shi. Gaskiya ne. Allah ya to amin ya rabbi Iza ba ta rantsuwa da alkur'ani mai girma kuma oga amma dai ita kadai za ta rantse ba kai ba ko wa dukan mu biyu za mu rantse samira kai wannan wani sabon rairin hankali ne fa irin na umar hashim ya za a yi ga wata ta aikata makirci dumu-dumu kuma an kama ta maimakon a hukunta ta sai a ce wai ku biyu za ku rantse da alkur'ani gaskiya ta nuna karara wannan Umar nasu din baya kaunar ka oga. Kwarai kuwa Samira. Amma kuma ta Allah ba ta shi ba. Abinda ba su sani ba shi da yan koransu shine ni jifirin na fi karfin su saboda ni kafin Allah ne. To yanzu oga yaushe ya ce za a yi rantsuwar kenan. Kawai ciwa yana ji sai mu magana. Kin ga hakan ya nuna kenan babu lokaci. Kunan da anjima zan iya samun sammatinsa na cewar yana son ganina kuma matukar aka turo ana son ganina samira tabbas wannan rantsuwan za a yi domin na ga ya ɗauko alƙur'ani mai girma a cikin durowa a ofis ɗinsa. ya lallahi ina irin tab dole mu nemi mafita oga tun da wurwuri. To wannan shine abin da ya faru. bayan na ji ta bakin kowa tsakaninsu sai na fuskanci cewa ita sauda ta fi shi gaskiya domin dukkanmu nan kowa ya san cewa ba ta goyon bayan irin gurɓatattun halayen da ke aiwatarwa a cikin wannan ma'aikatattun kwarai kwa ya yi haka ne ina jin domin ya ɓata mata suna to ni kun ji abin da na yanke magana ta gaskiya na yanke wannan maganar ne domin a kawo ƙarshen wannan takaddama da take faruwa a tsakaninsu kowa ya riga sun cewa alkur'ani magana ce ta Allah subhanahu wata'ala wanda ba a wasa da shi kuma ba a ƙarya da shi duk wanda ya haka tun a doron duniya Allah zai iya nuna masa ƙarshensa kowane ne wannan haka yake kamar yadda fuskokin kowa suka nuna a cikinmu mun gamsu da abin da ka faɗa kuma a matsayinmu na musulmi wannan muka yarda da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam wannan hukuncin da kai kokarin yankewa ko a gaban shari'a ma haka za a yanki gaskiya ne to alhamdulillahi magana ta gaskiya abinda da za mu kenan domin gaskiya ta halinta kuma a kodayaushe idan irin waɗannan abubuwa suka faru nakan tara mu gaba ɗaya mai magana kamar yadda kodayaushe nake gaya muku ba na son na ringa yanke hukunci ni kaɗai saboda ni ajizi ne ba ma'asumi ba ne ni zan iya zuwa wurin yanke wannan hukuncin in zo in yi ba daidai ba amma inda mutane inda na karkace sai a dawo da ni kan hanya Allah ya samu dace amin dan matsayin Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam zar na faruwa kasi da mabuɗin zuciya. Malamin sadu ikon Allah, mai kama da ayar Allah, mai kama da roƙon Allah. Malamin sadu mai rukiya. Assalamu alaikum. na Malam Sabi'u mai maganin shaidanu wanda ke maradi da yarda Allah. Kuma maganin shaidanan nan shi ɗaya ne aikina ba na haɗawa. bana zane-zane shi ne ne Allah hore mun kuma da yarda Allah idan Allah ya rarci mutum da wannan ciwon insha Allah idan ya ganna magana ta ƙare kamar zan yi jawabi akan wata cuta da ke damun ma'aurata ta bakin iska wanda mace Allah ya jarrace ta da ciwo na bakin iska wanda ke auren mace kawai wanda iskan da ake ce ma duna mai kaho gagarau namijin iska shi ne saboda shi wannan bakin iska shine yana tare da mace amma ba zai sa ta haɗuwa ba ko wani ihu ko wani kuka don a gane sai dai wani ciwon kai bakin rai mugun muhalki muhalkin shanu muhalkin ruwa muhalkin namiji ya zo mata shine mugun iska duk cikin shaidanu ya haimukunta shine ke sa namiji asarar dukiya idan yana da mace mai bakin iska ita asara duk abin da za ya sai ya asara to shi aikin shi ne idan aka yi ma mutum aikin nashi wanda ya baka magani da ka amfani da maganin shi daga nan baka yi kasala ciwon jiki ba ko baka ga ka kwanta kayan mawalkin an kwashe kaya daga cikin wani gida an bar gida ko ayi mawalkin an yi mutuwa ko ayi wani haɗari cikin kwana uku shi sirrin aikin shi ne nake ba mutane ko ni na ba da magani cikin kwana uku ba ga wannan bayanan ba bai hita ba yana nan yadda yake kuma duk mai maganin da ya baka magani na bakin iska ya wuce kwana uku baka samu lafiya ba to bai ka canza ko wani na hadarin ciki kuma idan mutum yana fama da ciwo bai san ko me ke damun shi ba ya kere ni kai tsaye ya ba da sunan shi da abin sadaka take zan gaya mashi in Allah so yarda in kafa aka rike ma an hannu duk abin da ke damun ka cikin jikinka insha Allah wanda na iska ne zan gawa da yarda Allah kuma wannan lambobi da kake gani suna wuce ka ɗauke su ka kira in Allah kai tsaye da yarda Allah duk larurar ka inda ta shaye ta baka iska ko ta sahiri za a ma maganin ta insha Allah kuma duk abin kake ganin ka an she likita an yi matsala ba ga komai ba dai haka abin ke damun ka to insha Allah idan ka bada sunan ka da abin sanaka zan gama abin da ke damun ka in iska ne zan gama da yarda Allah kuma in mutum yana so ya gwada ya ce ni ina da iska baran kallon ga malama hannaye ji wani abu ya gwada shi da kashi zai baka shi bayani insha Allah jama'a assalamu alaikum Zainabu na'am baba ko kai na asibiti kai haƙuri baba insha Allah rabbi zaka samu lafiya shin ko ne ma so kuke ku rasa ni kamar yadda kuka rasa mahaifiyanku a'a baba kai haƙuri bari ya ya ƙara so za mu san me ya kamata a yi sani kai rabe na'am baba je ka ɗauki takardun gidan ka je ku sai da shi ko nawa ne ku kai na asibiti yau yau din nan baba ko an sai da gidan nan kuɗin ba zai isa kai ka Cairo ko India a gobe ba saboda dole akwai wasu ka'idoji da ake bi wajen cike takardu wajen neman biza da kuma cike-ciken takardun asibitin da za a yi maka aiki me zai hana mu gwada asibitin da Zainab ta gaya mana na Kaduna yawa baba wala ya kamata mu gwada asibitin nan tana iya yiwa Allah ya sa mu dace a can cutan da aka ce sai an kai ne Cairo ko indiya sannan za a iya yi ma maganin shi sannan ku ce kaduna kuma zainab me tabbacin ki akan wannan asibitin da ke faɗa mana an ce mu suna da ƙwararrun likitoci sannan suna da kayan aiki na zamani yawanci abubuwan da ake iya yi mara lafiya a ƙasar waje asad medics ma suna iya yin irinsa can ya kamata mu kai baba ya masa wannan aiki sai dai ta wurin kai wallahi baba amma na san abin da zan yi amma dai rabi wannan asibitin ko a nan ƙasan indiya Ina ga shi ne na ɗaya ko? Baba na ba indiya ba ne ai. Ha. ɗin ne? Nan. assad Medics ne da ke cikin jihar Kaduna Millennium City. Amma Rabi ce min kai ya za mu tafi. Daga yin bacci na kawai na buɗe ido sai na ga gashi na warki. Ka ji dalilin da ya sa na tsammani cewa a indiya muke kenan. Baba assad Medics muka kawo ka. Suna da ƙwararrun likitoci da kayan aiki na zamani. Suna da ɓangarori da dama domin yin aikin gaggawa ko kuma aiki na musamman. Gashi ko na warke garau daga yau duk wata lalura da Allah zai jarabce ni da ita ko da wani ne zai ɗauki nauyina kada a fita da ni waje a kawo ni a sat medis za su yi sallama na fa don ni ba abin da yake min ciwo. <laughs> Baba da alamu dai asibitin nan yayi maka kyau. Ko shakka babu. Ah, yanzu wannan asibitin a Kaduna yake? Kwarai kuwa baba. ai an samu ci gaba sosai. Gare ku masu zuwa nisan wurare ko ƙasashen waje domin neman lafiya ga dama ta samu. Asad Medics Kaduna asibiti ne da ke da cikakken lasisin aiki, ƙwararrun ma'aikata da kuma kayan aiki irin na zamani. Ba da magani awa 24, karɓar marasa lafiya da za a duba su tafi ko kuma waɗanda za a kwantar. Suna kuma dukkanin gwaje-gwaje domin tabbatar da an gano abin da ke damu mara lafiya. In takaice muku a asibitin Asad za ku samu cikakkiyar kulawar da za ku samu lafiya da yardar Allah. Adireshin mu muna nan a Fatima Mall Plaza Millennium City daura da gidan man shafa. Asad Medics Kaduna, ƙwararren asibiti domin kula da District Abuja. Ah, Malama Karima. Dala ɗan ba muri za mu yi wata magana. Minti ɗaya. Tam ah, Malam Umar Hajim. magana aurenku da wannan yarinyar karima wai a ina a kwana ne ka san kwanakin baya mun yi magana da kai akan haka ka ce akwai uzurin da yake gabanka to kuma har yanzu nan ba ka ƙara cewa da mu wani abu ba gaskiya ne to Allah ya sa dai lafiya Allah ya sa ba wani laifin ne ba yasa aka ce mu fito waje gaskiya ne a wancan lokacin da kuka magana uzuri ne ta so mun babba wanda kuma a zahirin gaskiya na gama don cin uzurin to yanzu kuma wani uzurin ne ya ƙara tasowa wanda kuma ya haɗa da iyaye can gida ƙauye kenan to gaskiya ba na so in tara maka yana abubuwa da yawa saboda shi ka san yadda magana aure ciki so nake idan Allah ya sa na gama da wannan uzurin da ƙara tasowa don uzuri ne mai girma to in Allah yadda zan zo sai mu zauna sai mu maganar malama Karima to shikenan tunda magana ta shafi maganar iyaye ai kaga babu da bakin magana amma idan ka gama wannan uzurin da Allah kada ka manta daga baya ka zo kai mana bayani ko ba haka ba man wannan haka yake so jama'a <laughs> alhamdulillah Magana sojan ma'aiki gaskiya ne don ya kamata a ce an motsa saboda yawancin abu idan aka fiye jan kafa a kansa za ka ga an samu na ƙasu balantana ko magana aure a kowane lokaci shi yana iya shiga ciki gaskiya ne kuma na ji daɗin wannan maganar shi sa a kore shi nake alfahari da ku Allah ya saka muku da alkhairi kuma na muku alkawari in Allah ya da da zarar na gama wannan uzurin da kaina zan tunkare ku da wannan maganar sai mi abin da ya kamata in Allah ya wa ya dace wa ya samu wani ba zai kuka ba Allah ya taimake ki barka da rana ranke daɗe su ake a kashe ni kuma har cikin ofis ɗina ba wata bace illa wata yarinya saudat da na ɗauki mataki na kore ta shine ta ta gaya umar hashim shi kuma maimakon ya ɗauki matakin da ya dace akan ta hukunta ta wai sai ya ce a'a wai ni da ita dole sai mun yi rantsuwa da alkur'ani domin a gane mai gaskiya wani abu ta ta haka da zai ce har sai kun rantse da alkur'ani Allah ya taimake ki wasu manyan layoyi ta lallaba ta ta tusa inda nake zama ni kuma gaskiyar magana ranke daɗe tsoron yin rantsuwan nan nake yi shine nake so don Allah ki taimaka a taimaka a duba kuma nima a duba makomata a yi ƙoƙari a hana wannan al'amarin rantsuwan faruwa don Allah. Kaga Jibrin ka kwantar da hankalinka yaushe ce za ku rantsi. daga nan komi zai iya faruwa saboda yanzu cewa yi zai mana magana zai sa mu yi alwala sannan sai a yi rantsuwar ok da shi kar ka ji komai ka cire kowace fargaba daga ranka to na gode na gode ranke daɗe allah ya ƙara miki yawan nasara allah ya ƙara miki ɗaukaka na gode Assalamu alaikum. Hajiya Sadiya ina kwana? An tashi lafiya? Kin ji shiru magana zuman nan ko wallahi har yanzu ba a gama kammalawa ba. Amma daga an kammala zan kira ki ki turo mai a daidaita sauki sai ya zo karban miki. Insha Allah. Zainab, wa har yanzu ba a kammala zuman nan ba ne? Wallahi hajiyar nan ta matsu da zuman nan. Da Allah ai sauri a haɗa a bata a sallame ta. Wallahi ko Hawa'u. injin ya dan bamu matsala amma da zarar an gyara shi insha Allah za mu kammala aikinta da an hada aikinta zan sanar da ke sai ta turo a karban mata to shikenan Allah ya sa mu dace Allah ya taimaka amin Allah ya tamatsu Salamu alaikum Amu alaikum salam Ranka ya daɗe, ya na har ka dawo, kun gama ne? A'a, ba mu gama ba Samira. na je na samu solari ya sanar da ni cewa aliyu matawalle ya tafi su gana da shi da mai girma matawalle kuma na yi ta kiran sha'awa shi ma aliyu bai dauka ba ban san kuma me hana shi dauka ba ito idan suna can suna tattaunawa ne. to Allah sa su tattauna alheri wato sojan ma'aiki akwai wani abu wanda ya daɗe a zuciyata yana mun ciwo kamar me kenan sojan ma'aiki abin da yake faruwa a ƙasar nan tamu hmm. sojin ma'aiki da talaka da mai kuɗi da shugabanni wallahi duk ba mu da adalci sojan ma'aiki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sojan ma'aiki ka duba fa ka gani ba talaka ne ba shi da cin yau ba shi da na gobe amma wai bai san ya zauna ya yi wa shugabanninsa addu'a akan abin da yake faruwa a ƙasar nan ba sai dai yayi tala'antarsu yana tsine musu umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne sojan ma'aiki yake gaya mana cewa ku yi wa shugabanninku addu'a domin an ku tana da amfani a gare su hmm. amma sai mu dinga la'anta sojan ma'aiki ƙara lalacewa za su sannan su ma kuma shugabannin ba su da buri sai su cizguna mana yau ka ji nan an yi kaza gobe ka ji nan an yi kaza kuma duk matsalar doka ce da shugabanni za su dage akan talakawansu su tsaya musu kai da fata da talaka zai samu nutsuwar da zai yi wa shugabanninsa addu'a sannan masu kuɗi sojan ma'aiki suna bin gonaki suna siye amfanin gona ba don kuma ba sai don talaka ya tagayyara su kuma su gina kansu sojan ma'aiki ya za a yi da rayuwar da ƙasar nan take ciki mu talakawa ya muke so mu yi da kanmu ya ake so mu yi da kanmu za ka ga mutum ya sai tirelar shinkafa tirelar gero masara alkama amfanin nukan ya je ya tare su a sto kansa ya sani daga shi sai iyalansa masu kuɗi ba sa ba da zakka makoci bai san ya taimaki makocinsa ba don gudun talauci ta yaya rayuwa za ta yi ba a sojan tana ji ko ina jin ka sojan mahaiki. kamar yadda ka faɗa ne talakawa muna da laifi ta wani bangare kamar wanda kake cewa yakan sayi abinci ya ɓoye don gaba ya tsada ya sayar to na yadda da wannan amma magana ta gaskiya shugabannin kasashe su ya kamata su ba talaka tarbiyya tun daga nursery zuwa firamare zuwa secondary zuwa college zuwa university gaskiya duk kasashen duniya suna ba da tarbiyya ga talakawansu duk in suka sa su a hanya suna bi gaskiya ne talakawa muna da laifi na amma laifin kamar shugabannin ne suka koyar da mu shugabanninmu ba sa ɗora mu akan tarbiyyar da ya kamata kuma su ne suke da alhakin haka idan ka lura da ilimin ma na firamaren ma babu na sakandare ma an shi makarantun addini so ake ma a daina karatun addinin ma saboda haka ta ina mutum zai samu tarbiyya bayan da ba haka kasar take ba saboda Allah Abdul babu ilimin addini babu ilimin boko sai kashe-kashe gabas yamma tsakiya an rikirkita lissafin talaka gaba ɗaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina za mu saka mu yanzu <laughs> Oga, ina jin daɗin yunkurin da Aliyu yake yi. Allah ne ya kawo mana mataimaki da zai saka ga bayansa. Kwarai kuwa Samira. <laughs> Na san yanzu yana can yana fargaba da saƙe-saƙen ganin alkiyamarsa ta kusa tsayawa. <laughs> Samira. Na'am oba. Duk wanda ya ci tuwo da ni miya ya sha. Haka zalika kuma ba na taɓa ɗagawa mutum kafa musamman wanda na san cewa baya kaunata. Ban ga laifinka ba oga. Na ce oga wani kuwa ina magana ka da sauda ta tsaya. Tun na ga yana ƙoƙarin koya mata baya ba. amma kuma wannan buɗe wutan da aliyu ya fara yi shi kaɗai ne nake fatan kuma nake addu'ar allah ya sa ya ɗauke masa hankalinsa da kan zancen shi ma ya fuskanci na shi kalubalen amin oga amma fa ina ganin ya kamata ka kawo ƙarshen maganar nan ka san halin mutumin nan samira na'am wannan shawara taki ta yi wannan shawara taki shawara ce mai kyau amma kuma wani hanzari ba gudu ba ina ga ya kamata mu dan ƙara ɗaga masa ƙafa mu ga iya kudin ruwansa idan kuma ya matsalan ba sai na ƙara koma mata da zancen shi ya san ita ce maganinsa <laughs> Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya.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 wannan haka yake karima amma me ya dalilin da ke shigowa shago na kin shiga cikin jazaba yacce na ga gwalagwale na ketare ni da kuma burgewa kuma abin alfaharin ma wai a cikin ƙasar mu a ya kamata a ce dukkanin ɗan Najeriya da yake kishin ƙasa sai ya alfahari da wannan shago saboda shago ne da yanke mana tafiye-tafiye gurin zuwa tsaro gwalagwalan mu. Wannan haka yake faɗi ka ƙara faɗa nesa ce ta zo mana kusa da ce mu kashe 'yan mu sai mu hau jirgi don siyan gwalagwalai sai ga shi a cikin garinmu a sauwaƙe mu irin kalolin da ke so designers designers sai wanda ranke yake so muna da zufin muna ba da shi a farashi mai sauki. Divigol Naira dubu talatin da uku by gram. Sannan muna da Romania. Shi ma muna ba da shi a farashi mai sauki. English gold Naira dubu talatin by gram. Wannan shi ne artist gold. Shi ma muna ba da shi a farashi mai sauki. Silba Watson azurfa Naira dubu ɗaya ɗari biyu by gram. Bai kwanke. naira dubu talatin da biyar cikin kuɗin farashi. sannan kada kuma ta samari iri na yan gayu yan kwalliya kada kuma ta akwai agoguna masu kyau akwai na gol akwai na fashion wanda duk ake bukata. muna canji goal to goal wato goal ya koma goal ku kawo tsoho mu canja muku ya koma sabo. sannan muna ba da gol a bamu dola muna ba da gol a bamu sefa muna ba da gol a bamu euro sannan muna ba da gol a bamu pound sterling ana samun wayannan kayayyakin a kure ultra modern market cikin garin mina Niger State Bahago line shago mai lamba goma Alhaji Hayatu Isa Ahmad Enterprises za ku yi tuntuɓin akan lamba mai haka sifili takwas sifili uku uku bakwai sifili biyu takwas hudu biyar. Sai kun zo, kar ku sake a barku a baya. Mun gode. allah Alhayat Isa Amar Enterprises kasuwar gwalagwalai masu kyau da kawa. Cibiyar Allur Islamic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 ya sanar da mu wannan magani na HIV. Sarkin Aska Abdallah domin shi ya gajar mana da shi. Wannan magani na HIV da nake su a halin yanzu da yardar Allah da irin kamun da ta yi mutum in har suka yi amfani da maganin da nake su a halin yanzu. Cutar tana kasancewa tarihi a jikin mai ita. Wannan maganin muka tanadar musu ƙananan yara muka sarrafa ya koma na ruwa domin su yi amfani da shi. da gaggawa cutar za ta bar jininsu cikin hukuncin Allah ita kuma cutar sikila to da yardar Allah duk irin kamun da sikila ta yi wa mara lafiya mai dauke da ita in har yi amfani da wannan kalar maganin maganin yana ratsa jinin su da sa, ko namiji ko mace ko yaro ko babu mun sauƙaƙa shi akan naira dubu biyar kacal amma daga cikin masu fama da cutar sikila, wani in muka karɓi jawabansa ko kuma muka karɓi ainihin maganganunsa zai sha robar maganin sama da ɗaya cikin yardar Allah. Wannan cibiya ta Allah Mubaraka Traditional Medicine Center da ke garin Karmami tana da yara saƙo-saƙo da lunguna amma daga cikin yaran da ta yaye. Wasu idan suka fuskanci maganin da muke bayarwa na HIV ya ƙare suna zuwa suna buga jabin maganin har su samu dama su yi ga media su ringa yaɗa shi suna cewa wannan magani na HIV ne ko kuma na sikila. To jama'a ya tantance ku gane. maganin mu yana da launi-launi guda arba'in da ɗaya, har ma ɗanɗanansa ya kasance guda goma sha biyu sai mutum ya zo zai san haka idan mutum ya sha maganin hiv ƙasa da wata uku da kwana tara to cutar hiv bai sai ya rabu da ita ba saboda ƙarfin jinyar a cikin jininsa amma sanin lokacin da mutum zai sha ya rabu da ita sai mutum ya ziyarce mu ko kuma ya same mu a cikin guraren da muka ambata sannan zai sani alhaji bakura na garin borno wasu sun san shi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 sannan akwai aljani namijin dare wanda yake hana ɗaya mata arme yawanci za ga bai barin mace ta arme sannan wata za a gani ya rike mata ma'aifa ne bai bari ta samu karuwa wata kuma za a ga yana ta haddasa saɓani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu to gabaki dai Allah furo da izinin Allah duk inda kake a faɗin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu kanka insha Allah sannan akwai aljanni wanda yake hana mutum ci gaba wani za ga dan kasuwa ne ya koro kasuwanci kamar kasuwancin shi zai ci gaba kuma sai ga ya koma baya sannan wani kuma dan makaranta ne ya yi karatu ya gama karatu sai gani aiki ya ƙi samuwa sannan akwai aljanni wanda yake ma mutum ajiya a cikin jikinsa za gani yawanci yana sa mutum cututtuka kala kala da izinin Allah ni inda al'amura na sha bambam a ce aljanni ya zama ma cuta a jiki ko ta waya ko a fili zan sa ka ka rike daidai wurin da ke ma ciwo nan take za ka jawo ya bar ciwo insha Allah sannan kamun in kama iska sai na sa ajiyar da yawa mutum cikin jikinsa ya kwashe sannan in kora shi insha Allah masu neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobi na kamar haka a jikin TV nan su kuma wanda suke a garin Kwanne za su iya zuwa masallaci na mun wadata tsohon wurin zama na kowa ya san shi wanda suke kuma a garin Maraɗi za su iya zuwa Maraɗi kwalliya titi na maraɗar kwalliya wanda ya nufi tarne ka kai tudurwa sai ka wuce masallacin juma'a zaka iske inda hanya ta rabu hudu zaka ga akwai rumfawarin to da ka tambaya da malam taso dan gado za a gwada ma inda nake insha Allah waɗanda suke neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobin mu kamar haka kamar yadda kuke kallon su a jikin TV na insha Allah to jama'a air innovation har yanzu muna nan ga waɗanda suke son koyan turanci a saukake da kuma ilmin kwamfuta yadda muke yadda muke koyar da karatun shine mu karanta da turanci mu fassara a hausa karatun a whatsapp group ake yi mun tsara abubuwan gida uku akwai ajin farko akwai ajin biyu akwai ajin uku kuma mun rubuta littattafai wanda muka rubuta da turanci mun fassara da harshen hausa yadda mutum zai fahimta da lalla mutum ko da bai taba shiga makaranta ko firamare mutum bai ba zai iya koya ko shekaran ka nawa ne zai yi tuntube mu kuma kudin da muke karba mutum ya shiga naira dubu kacal zai yi tuntube mu a whatsapp ko kuma ka kira mu kai tsaye nambobin da ake samun mu shine 080 8555 8748 ko kuma 08066335557 yadda muke koyar da karatun shi ne gaskiya ana fahimta sosai don mun muna rubuta da turanci mu fassara da hausa yadda mutum zai fahimta hausa group kullum karfe takwas na dare muke koyar da karatu yanzu haka muna da kusan mutane dari haka akwai mutanen niger kamaru chari yawanci wayanda suke kallon izar su suna tuntuban mu suna shiga aji sosai ana fahimta sosai ya innovation ta kuce Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tila ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Shi so ba zai ɓoye ba sace mu ba zai kuka ba ta izar kai minta kuma ba ta ba da an so furcin alkali wani ba zai cutu ba mai sun ba duban isa in ba shi zai yi ba isa ba ta sai biyayya in ba so za a yi ba wato hajiya sara masifa ce lokaci ɗaya ta canza min rayuwa kuma ta canza min sabon uba sannan kuma daɗin daɗawa gashi za ta bani kuɗi anya ba wani abu take shiryawa ba kan mai girma mata wanda ba aliyu kenan in banda abinka ai dama shirin hajiya sara ya daɗe akan mai girma matuwalle ba wai sabon abu ba ne kuma duba da abin da za ka yi kaga yanzu idan aka ce yau ga shi mai girma matuwalle ya faɗi ya mutu ba bata da gado kaga dole ne ta san duk wata hanyar da za ta bi ta ga ta lalata komai gaskiya ne shi yasa ni ma na sauna nake ta shirye-shirye kuɗin nan suna shigowa ni ma zan ɗebi muka na kaga da ta tashi daga baya na fita da fitata kai da Allah malam dakata mana ya na naji kana yin wata irin magana kana faɗa kanka babu ni a ciki to barka jin gaya ma idan fa ka nemi ka nuna min zalama a tafiyar nan na rantse da girman Allah sai na lalata komai tsakanina da kai saboda ni ni ne kan tsiyar saboda na kamar kana nema ka nuna min wariyar launin fata kawai kanka ka sani ba ma ka magana ta kenan ko Oga. Na'am Samira yan lele? Ya kamata ka motsa jam'iyya fa. Kamar yaya? Ah, dama cewa aka sai Hajara ta zo. Sannan za a baka receipt ɗinka. To ta riga ta zo. Ka je ta baka receipt sai da ka biya kuma an karba. Kuma ba ka ne Samira. Yanzu idan Umar Hashim ya faɗi ya mutu, me shaidarka? ka? na ka bada kuɗi tunda ba akawun ɗin kamfani ka sa ba akawun ɗinsa fa ka sa. kuma ka san mutanen nan dama ba ƙaunar ka suke ba fa amma idan akawunta ta bada receipt shikenan magana ta ƙare wallahi gaskiya ki samira yan lele na gode miki bari na ci ba komai oga oh. a'a kaga yarinya da kaifin basira kai jama'a Yaranta akwai daɗi <laughs> Kaji banza haɓa sulari kallifa yadda ka ɗire ni fa wasa nake maka kawai ina gwada ka ne ba haɓa sulari ai in an bawa Hassan dole a bawa Husaini tafiyar fani da kai haka take ai ya za maka maka haka in ka samu na samu da ni da kai abin da ya kashe yi ne tafiya ɗaya ce na kwatanta imanin ka ne in gaya imanin ka yi sai na kana da ragaggen imani ai yanzu ne da ni da kai abin zama mun samu maturity ya kamata a ce mu daina harkar jagaliyanci haba haka wani Aliyu na san ka ne ba imani ne da kai ba ba a gane gabanka ba a gane bayanka a kowane lokaci za ka iya canja gwara in da ke bakin zaren tun yanzu kasancewar in kai mun akuya ni ma zan iya ma akuya kaka da Allah ka kwantar da hankalinka haka ma ba za ta faru ba ka daina ma wannan magana na gwada ka ne kuma na ga imanin ka kana da ragaggen imani ai haka ba za ta faru ba haba so lafi <laughs> wai kana nufin ne wasan gareji kaɗan taɓa mun a ah, yauwa haba a so lafi haka ba miki <laughs> wato ka san wani abu ni fa na gaji da zama a gidan matuwallan nan ni Allah Allah nake fa mu samu abin da muka samu mu tafi kowa ya je ya buɗe hajarsa kai sauri kake ba a sauri a rayuwa Haba kana da gajen haƙuri. Assalamu alaikum. Aminu alaikum salam. Ranke daɗe barka da aiki. Yawwa barkan ka daji bar. Ashe kin samu isowa. Wallahi kuwa. To ya ƙarfin jikin naki? Ciki alhamdulillah. Allah ƙara afuwa. Amin ya Allah. Kuɗin buhun shinkafa ne buhu ɗari da aka laƙaba min sharri aka ce sai na biya. Mai girma mutum ya min adalci ya ce na biya rabi. Don haka na biya kuɗin buhu hamsin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari na kuma tura Umar Hashim cikin akawun ɗinsa. Don haka rasit ɗina na zo na karɓa na shaida cewa na bayar kuma an karɓa. Okay. gaskiya ban mai wannan magana da shi ba amma yanzu zan je ofis din shi zan karbo record din in ya so zan rubuta receipt din sai a kai maka yana da kyau ki same shi kun magana sannan kuma ba wai sai an kai mun ba ni da kaina zan zo na karba to shikenan hakan ma yayi ina jira Ya ban ga komai a hannunka ba. Eh, kin ji wani raina hankali. Wai shi Umar Hashim ma bai gaya mata cewa na bada kuɗi ba. Kin ji ma kirci. Ah, to ka tafi bedar garma din bana kai tsaye. Wai kina nufin na je gurin Umar Hashim din? Eh, ka je ka ce mata ka je gurin Hajara ta baka rasit. Ta ce Umar Hashim bai ce mata komai ba. Sai ka ji bai zai ce maka. Tunda shi ka ba kuɗi dama ba ita ka ba kuɗi ba. Allah ko? Wallahi oga. sai ka dawo ai ba hajar ka tura wa kuɗi ba ni ka tura wa kuɗi saboda haka ni ya kamata in ba wa hajar umarni ta baka rasu ba kai ka je da kanka kace ta baka rasu ba din me yasa zaka je gurin ta ina da hujja ina da hujjar zuwa gurin ta malam saboda an kagaba min biyan kuɗin shinkafa buhu ɗari Allah ya rufa mun asiri an yafe min buhu hamsin kuma ni ba mutsiyaci ba ne na biya kuɗin nan saboda haka dole a biya ni rasid ɗina malam a ki gaya wannan maganar ni kamara na mare ka za ka rama ni? Zar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya, tilasirin ya yi sosuwa. Sassauci Islamic Medicine. Sassauci Islamic Medicine, the number one in the world about true treatment, HIV and masturbation. wannan haka yake mun yi fice wurin ba da maganin HIV da kuma istimai wannan magani da kuke gani shine na matsalar cutar HIV maganinmu na HIV ana amfani da shi ne cikin wata biyu kacal a rabu da cutar bi layi al'umma da yawa ba san menene istimna'i ba ballantana san illolin da yake haifarwa a cikin ɗan adam istimna'i shine wasa da al'aura don biya kai bukata yana haifar da illoli da dama a jikin ɗan adam kankancewar gaba saurin inzali ko fitar farin idan ya yi ƙarfi a jikin ɗan adam yana hana shi aihuwa yana sa tabuwar ƙwaƙwalwa. wannan shine maganinmu na istimna'i ana amfani da shi cikin sati biyu kacal rabu da cutar bi iznillah babban ofis ɗin yana cikin garin kano kan titin zuwa daidai gidan zu maimuna shopping complex saman bene A cikin garin Abuja muna da kwa cikin Saya Plaza saman Bene. A cikin garin Lagos muna Ijebu bus stop saman Bene. A cikin jihar Bauchi muna round ɗin CBN daidai State Secretariat saman Bene. Al'ummar ƙasar Nijar muna cikin garin Maraɗi daidai gidan ruwa opposite Sonitra saman Bene. Ba mu tallan maganinmu a mota ko baro kuma ba mu kama ofis a kasan Bene sai saman Bene. TBS sassauci magungunanmu suna da inganci domin nima na gwada kuma na da Sannan wannan cibiya tamu tana iya kai muku magunguna a ko'ina kuke a faɗin duniya. Masha Allah. Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka ya su, bai wuce tsawon yatsa ƙarami wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na istimina'i mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu domin takan ja matsala na kankancewan gaba tare da sauri na injali istimina'i tana jawo matsala na loss of brain circulatory system yawaita yin mantuwa yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske kuma duk akwai magungunan da muke ba da a warke daga wannan matsalolin nan gaba ki da insha Allah gargadi ga masu kallon mu ku sani akwai madamfara da yawa waɗanda suke fitowa a sunan masu magani suke karɓan kuɗin mutane dukkanin account number da ka gani ba ta shifawun islamic medicine center ba to ba tamu ba ne ba ina masu fama da matsala ta hepatitis wato ciwon hanta ciwon hanta ya rabu kashi daban-daban akwai type a type b type c a cikinsu akwai chronic akwai kuma crisis ku sani wannan chronic shine wanda yake tara mutum ruwa a liba har ma yake fitsarin yalo, yana kashe masa jiki har ma yake yawaita yin nishi wato haki da ma zawo ga baki daya shi kuma crisis shine wanda yake bin jini da ma dukkanin family so wanda ubangiji Allah ya kare ubangiji Allah ya kare mu ina masu fama da matsala na sanyi na infection sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba ko kuma matsala ta rashin haihuwa da ma dukkanin matsalar ta shafi al'aura dukkaninsu akwai maganin da muke bada a karkashin cibiya ta shifa'un islamic medicine center ina masu fama da matsala ta hiv ku sani mun ba mutane da dama magani kuma sun warke a cikin sati biyu garanti ina masu fama da matsala na iska sihiri ko kuma sammu muna da sirrika masu tarin yawa ku dai ku tuntuɓe mu mutane ivory coast cote d'ivoire mali ghana senegal benin algeria murtina chad sudan har ma da saudiya dukkanin muna tura maganin mu a cikin sauki insha Allah za ku samu shifawun islamic medicine center a jihar kano a medile ta sabuwar gandu kafin fanar gidan kaji cikin uwar soro plaza a shago mai namba b6 a jihar maiduguri za ku same mu a gaba da gadar lagos street cikin Rahma Plaza a shagon mai namba B8. Mutanen jihar adama Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bellowe a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka a saman bene El Hussein Multipurpose Hall a shagon mai namba B2. Mutanen jihar Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman bene. mutanen jamhuriyar Niger cikin dusu za ku same mu a line Canal Turwa STV line Rainfall de la Cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center ta buɗe sabon ofishinta a garin Libya cikin garin Misrata yanzu a haka muna nan insha Allah. Kuma cibiyar Shifa'un Islamic Medicine Center muna tura maganinmu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na Malam Musa Cabcab Dala kuma ni mazaunin Dala ne wanda Allah ya hore wa lakani wanda na gada a gurin babana Alhaji Masa'udu mai leda na gada a gurin kakana Malam Isma'ila na bayan Dala mai wanda ake ce masa Malam Mela Sufika wannan lakani ne na sirrin Alkur'ani wanda mu shine sirrin gidanmu wanda ni da shi muke tunƙaho da shi kuma ba iya harkan malinta muke ba ni dan kasuwa ne kuma duk wanda izo gurin mu yake da damuwa da matsala wacce ta shafi bangaren rashin tafiyar kasuwancinsa ko matan da suke samun matsala a gurin haihuwa wacce ta kama za a yi musu operation da shauransu insha Allah akwai sirrin alkur'ani wanda za mu ba su bi idan lai ta'ala za su haihu lafiya ko matan da suke samun rigingimu tsakaninta da mijinta ko wata kishiya ce take yi wa yar uwarta kishiya wani shirka ko wani kulumboto ya zamanto cewar zaman lafiya ya kauce in Allah yadda akwai hanyar da muke bi muke amfani da sirrin alkur'ani mu ga an samu nasara kuma bi idan Allah ta'ala irin mutane waɗanda wasu mushrikai suka yi musu shirka suka yi musu sammu Allah ya hore mana laƙanin da za mu yi musu insha Allah ta'ala za a sami ainihin uh, uh, uh, waraka sannan kuma akwai waɗanda za su zo su ma da buƙatar su ta za su aure ko za su yi wata harka ta kasuwanci ba sa son su yi asara haka duk irin wannan muna yin bincike musamman masu wanda za su yi aure ko mace za ta yi aure namiji ko namiji zai aure mace muna musu buriji wanda za mu gane cewar yaya ita kanta shi kansa halin halayyar dan adam din ma'aiki domin shi dan adam halayensa dan hudu ne domin akwai hawa'i akwai nari akwai turabi akwai ma'i kuma za ka ji wasu suna ta faɗin cewar wai irin mu ɗan tsubbu ne kaza kaza idan aka ce ɗan tsubbu bahaushe yake cewa tsubbu amma kalmar sunanta, sunanta al'ubbu magani al'ub magani kenan mai ba da magani kaka mutum wai ya ɗauki matarsa ya kai wa likita ya sai fom sun shiga ɗaki an ce a zo za a duba matar tasa kuma likitan fa nan da ya ta matarsa ce amma ka ji likita ya ce wai fita zai gana da matarka kuma ka fito kuma ya zo ya gaya maka naga tana da ciki ran watan kaza za ta haihu da karfe kaza da minti kaza kuma ka yadda har ka ɗau kuɗi ma ka bashi kana munna shi wannan bai shi wannan bai kauce hanya ba mun gaya maka ɗanka da za ta haifa lafiyayye ne kuma a ɗau rubutu a ba ta ta ta haife shi duk wanda yake a gidan makaranta matarsa za ta haihu rubutu ake a ba ta ta sha ta samu lafiya amma ka ji ya ce wai wa inda mutanen wai kai ne kuma bayan a cikin alƙur'ani Allah ya faɗa huwa allazi ja'ala shamsa biya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li adada sinina wal hisab Allah ya hore mana lakanin da za a samu nasara ina nan a bayan dala titin da zai kaka makabartar kuka bulukiya idan ka shigo ka ce ina Musa chap chap Allah ya hore mana lakanin da bi izan Allah ta'ala za a